jamhuriyar musulunci ta iran ke magana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu kenan a jirin shirin da muka saba zo muku da su a kowace rana. To a jirin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mun ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na ko kun san bayan sa kuma muna dauke da sharhin bayan labarai. daga nan kuma muna ɗauke da shirin ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na mu koyi harshen farisanci baya ga hakan akwai shirin na wato lafiya sai da kula akwai mu ɗauke da shirin na tarbiyyar iyali baya ga hakan sai shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namuna wannan lokacin da fatan ko masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa karshen sa nan da yan dakikoki masu zuwa lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniya da dumudumin su To tare da sallama masu sauraro jiran shirye-shiryen da muke dauke ranar tafe bayan kanun labaran. wakilin shugaban amurka a yankin gabas ta tsakiya ya bayyana tattaunawa da iran a matsayin mai kyau inda ya karar cewa ana cigaba da kwari wajen komawa akan wannan tattaunawar a ƙarshen wannan mako kasar faransa ta ce ba za ta lamunci shirin isra'ila na zazzafa kai hare-hare a gaza ba da kuma mamaye zirin ƙungiyar tarar afirka ta yi tur da hararen baya-bayan nan kan tashar ruwan kasar sudan Tun zuga cikakkun labaran. Wakilin shugaban Amurka a yankin gabas ta tsakiya Steve Woodruff ya bayyana tattaunawar da ake gudanarwa da Iran a matsayin mai kyau inda ya karar cewa ana cewar kokari wajen komawa akan wannan tattaunawar a ƙarshen wannan mako. Mr. Witkoff ya ce muna samun ci gaba ina fatan al'amurra su tafi daidai. Jami'in Amurka ya ƙara yi ya ƙara nuni da cewa za a iya tsawaita tattaunawar da aka fara a sassantawar da kasar Yemen ke shiga tsakani a Muscat sannan kuma a birnin Rome zuwa zagaye na hudu. An dai shirya zagaye na hudu a ranar uku ga watan Mayu a babban birnin Italiya sai dai aka ɗage tattaunawar. Rutkov ya ce duk wani jinkirin da aka samu yana da alaka ne da ziyarar da Trump zai yi a kasashen Saudiya da da Larabawa da Qatar a mako mai zuwa. Ya ƙara da cewa duk da haka Iran ba za ta mallaki makamin nukiliya ba da'awar da Amurka da ƙawayenta suka daɗe suna wato nanatawa. wanda ya ci karo da maganganun da jamhuriyar musulunci ta iran ta yi na cewa kasar ba ta neman mallakar makamin ko kuma kirawa ko kuma ta tara makaman kare dangi kasar faransa ta ce ba za ta lamunci shirin isra'ila na zazzafa kai hare-hare gaza ba ko da kuma mamaye zirin ministan harkokin wajen faransa jean noel barot ya yi kakausar suka ga shirin na isra'ila na mamaye gaza da kuma sabon yakin da take yi na soji kan yankin falastinu wannan ba abu ne da za a yarda da shi ba in ji mr barot a wani gidan rediyo mai zaman kansa na rtl yana mai cewa gwamnatin isra'ila ta keta dokar jin kai a cewarsa bukatar gaggawa ita ce tsagaita buɗe wuta da kuma kai agajin jin kai ba tare da wani cikas ba in shi shi a kwanan ne dai isra'ila ta sanar da fara shirye-shiryen tura dukkan dakarunta wato dubban dakarunta da ke cikin shirin kota kwana zuwa filin daga don abin da ta kira murkushe kungiyar hamas babban hafsun hafsoshin kasar janar edel zemir ya bayyana cewa za su ci gaba da zafafa kai har-hare a zirin gaza har sai sun yi galaba wajen kubutar da 'yan isra'ila da aka yi garkuwa da su tare kuma da murkushe hamas ƙungiyar gwagwamar falastinawa ta hamas ta bayyana cewa tattaunawar sulhu a gaza ba ta da wani tasiri a wannan mataki ofishin ƙungiyar ya yi kira ga kasashen duniya da su matsa lamba kan gwamnatin netanyahu don kawo ƙarshen laifukan yunwa kishirwa da kisan kai a gaza in ji wani babban jami'in kungiyar halin da ake ciki a gaza ya kai intaha in ji kungiyoyin ƙasa da ƙasa a wani rahoto da ta fitar a baya bayan nan kungiyar agaji tare da crescent ta palestino ta yi gargaɗi akan halin da ake ciki a zirin fiye da watanni goma sha da suka gabata ƙungiyar ta jaddada cewa mafi yawan jama'a na yankin na fuskantar matsananciyar wato yunwa sama da mutane miliyan ɗaya da suka rasa matsugunansu a zirin gaza ba su da damar samun ababen bukata na yau da kullum tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekarar 2023 lokacin da gwamnatin isra'ila ta kaddamar da yakin kisan kare dangi a kan zirin gaza an kashe falastinawa sama da 52,535 tare da jikkata wasu fiye da 118,491 galibi mata da kananan yara a cikin watan janairu kungiyar gwamnatin falastinawa ta hamas da gwamnatin mamaya ta isra'ila su amince da shirin tsagaita wuta na wato matakai uku wanda ya fara aiki a ranar shatar ga watan janairu sai dai daga bisani isra'ila ta yi fatali da shi ta koma kai a rahare a gaza to labaran duniyar na fitan muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran bayanai daga amurka na cewa hannayen jari na kafofin watsa labaru da kamfanonin shirya fina-finai da harkokin nishadi na amurka sun faɗi ƙasa bayan da shugaban ƙasar donald trump ya sanar cewa yana shirin ƙaƙaba harajin kwastam da kashi 100 a kan fina-finan da ake shigarwa shiryawa a ƙetare hannayen jarin kamfanonin fina-finai irin su netflix da warner bros discovery sun faɗi da kusan kashi uku cikin ɗari inda na paramount global da walt disney suka kuma suka faɗi da kusan kashi biyu cikin ɗari yayin da aka buɗe kasuwa a wani saƙon da ya wallafa kan shafinsa na manhajar true social shugaban na amurka ya ce yana umartar ma'aikatar kasuwanci da wakilinsa na cinikayya da su yi maza-maza su fara aikin ƙaƙaba harajin akan fina-finan kasashen waje inda ya ƙara cewa muna son ƙara ganin fina-finan da ake yi a amurka shugaban ya kuma sanya fina-finan kasashen waje a cikin jerin abubuwan da ke kawo barazana ga sauran ƙasa yana mai cewa sauran ƙasashen duniya na amfani da fina-finai wajen aika sako da yada farfaganda ƙungiyar tarar afirka ta eu ta yi tar da hari na baya-bayan nan da aka kai kan port sudan muhimmin birni a kasar sudan da ke cikin 'yan kalilan da yakin da ake yi a kasar bai shafa ba bar sudan ya taka muhimmiyar rawa a matsayin cibiyar jigila da ayyukan agaji yayin da ake ci gaba da gwabza fada a sudan ƙungiyar au mai mambobi 55 ta yi gargaɗin cewa kai hari birnin zai kawo tsaiko ga kokarin da ake yi na wanzar da zaman lafiya a kasar rahotanni da kafafen yada labarai na cewa ƙungiyar rsf ta kai hari da jirgi marar matuki zuwa filin jirgin sama na sojoji da sauran wuraren da ke filin jirgin sama na kasa da kasa na port sudan a ranar lahadi an ce harin shine irinsa na farko da rsf din ta kai a port sudan kafafen watsa labaran cikin gida sun ba da rahoton kai hari tashar jiragen ruwa da wasu gine-ginen gwamnati an ji tare da ganin fashewar bamabamai da wuta nan da can a birnin na port sudan wanda wannan shine kwanan uku a jere da birnin ke shan ruwan bama-bamai da ake kai harin ta hanyar kananan jiragen sama marasa matuka kamar da wasu kafofin yatsa labarai na kasar ke bayyanawa su ma makwabtan ƙasar ta sudan masar da kuma saudiya sun yi allah wadai da harharan ita ma majalisar ɗinkin duniya haka ta nuna damuwa a kai tun a watan afrilu na shekarar 2023 sudan ta fada wannan mummunan yakin basasa tsakanin kungiyar ta rsf da kuma rundunar sojin kasar waɗanda da waɗanda a da suke tare rikicin ya yi tsamari bayan wato rikici kan saɓanin mayar da mulki a kan wato ga farar hula shine dai maksudin raba kawunan nasu rikicin ya raba mutum miliyan goma sha biyu da muhallansu to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To madalla masu sauraron mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga a taskar mu ta shirye shirye na da kullum. Muna nan tafe da tafsharhin bayan labarai daga nan kuma akwai mu dauke da shirin ko kun san akwai mu dauke da shirin nan na mu koyi harshen Farsanci sai kuma shirin lafiya sai da kula. Akwai ma shirin nan na tarbiyyar iyali da kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa a sha sauraro lafiya. bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka sharhin ba labarunmu zai magana dangane da bunƙasar tattalin arzikin iran duk tare da takunkuma tattalin arziki masu tsanani wa'anda ƙasashen yamma musamman amurka suka ɗora wa juna musulunci ta iran wanda ni tahir amin zan karanta a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar amurka take barazanar za ta hana sayan ɗanyen man fetur daga ƙasar iran kwata-kwata sannan take barazanar za ta farwa ƙasar da yaƙi saboda shirinta na makamashi nukiliya sabbin rahotanni sun bayyana cewa iran tana gaba a fitar da kayakin kasuwanci zuwa ƙasar china sannan ita ce na tara a duniya wajen samar da ƙwan kaji da sauran tsuntsaye kamfanin dilancin labaran pars news na ƙasar iran ya bane cewa yawan ɗanyen man fetur wanda ƙasar iran take sayarwa ƙasar china kaɗai ya kai ganga miliyan 1.8 a kowace rana a cikin watan mayan da ya gabata na wannan shekara ta 2025 labarin ya kara da cewa ƙasar iran a halin yanzu tana sayarwa ƙasashe 110 kayakin abinci na halal wanda suka hada da nama da sauran kayakin abinci na dabbobi kuma ita ce na tara a duniya wajen samar da kwan tsaye. a wani labarin kuma yankin ciniki mara shinge na aras da ke arewa maso yammacin ƙasar iran ya samar da kudaden shiga ga ƙasar wanda ya kai dala amurka miliyan 200 a shekara ta 2024 da ta gabata hadi mukaddam zade shugaban yankin ya bane cewa yankin nasa ya samar da kudaden shiga har dala amurka miliyan 200 a arewa maso yammacin ƙasar kuma kudaden shiga da aka samu daga kasar azerbaijan kadai ya kai dala amurka miliyan goma sha daya a lokacin da yake magana da kamfanin dillancin labaran pars today a gefen kasuwar baje koli na iran expo 2025 wanda aka kammala a nan tehran a makon da ya gabata mukaddam zade ya kara da cewa yankin ciniki marasa shinge na aras ya fi muhimmanci a kan sauran yankuna irinsa a nan ƙasar iran saboda yawan wuraren yawon bude ido da kuma shakatawa da yankin yake da su a ɓangaren sayar da kayakin abinci wanda ake kira halal kuma shine wato kayakin da iran take fitarwa zuwa ƙasashe kimani 110 a duniya kuma take gasa da wasu ƙasashen duniya wajen sai da su darakta mai kula da wannan bangaren ya ce kayakin abinci na halal wanda suke fita da kasar iran suna zuwa kasashen malaysia singapore kasashen yankin tekun farisa arewacin afirka da sauransu ya ce a yankin dai kayakin abinci daga kasar iran suna shiga kasashen iraki turkiya haɗaɗɗen daular larabawa afghanistan rasha da wasu kasashen turai sannan shugaban kwastam na yankin jalf ya bayyana cewa a watan da ya gabata kayaki abinci na kimanin dala amurka miliyan 8.5 ne suke fita daga kofar fitar da kayakin kasuwanci a yankin a watan da ya gabata masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata shida ga watan man shekara ta 2025 wanda ya daidai da takwas ga watan zulka'ada na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ku kusa cewa shekaru 165 da suka gabata a ranar irin ta yau wato shida ga watan mayu na shekara ta 1859 Alexander Humboldt wani masanin ilimin geografiya ɗan ƙasar jamus ya rasu yana da shekaru 90 a duniya an haifi alexander shekara ta 1767 a birnin berlin sannan kuma ya fara bincikensa ne akan neman sanin yadda duniya take wani binciken dai shine kai shi ga kasashe daban-daban da gaske har da kasashen nahiyoyin amurka da kuma asiya bayan dawowarsa kasar jamus ya shiga ya rubuce-rubuce akan abubuwa da dama waɗanda ya iya ganowa sakamakon bincikensa a littafi wanda ya kai mujalladai guda biyar alexander ya asasa biyar ilimin bincike ta ƙasa da ƙasa a jamus wadda kuma ta ci gaba da gudanar da ayyukanta na tsawon shekaru inda halin yanzu ake amfani da abubuwa da dama na ilimin ƙasa wanda wannan cibiya ta iya ganowa a bangare daban-daban na ilimin sanin ƙasa a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah ruhullah kamal wandi wani babban malamin addinin musulunci ya rasu ya yi karatu a birnin gwamna iran sannan kuma ya zama ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda ake koma zuwa gare su tun bai wuce shekara hamsin a duniya ba bayan haka kuma ya koma garin horam abad na kasar iran ɗin inda ya ci gaba da karantarwa da kuma tarbintar da ɗalibai da kuma rubuce-rubuce na littattafan addini har zuwa ƙarshen rayuwarsa ya rasu yana da shekaru 63 a duniya an kuma bizne gawarsa a hubarin saida fatimatul masuma wanda yake birnin kum masu saurare ko kun san cewa shekaru 142 da sa gabata a rana irin ta yau shida ga watan mayu na shekara ta 1882 robert koch masanin ilimin halitta ɗan ƙasar jamus ya sanar da gano kwayar cutar nan ta tarin fuka daga baya farfesa koch ya samu hanyar ware wannan kwayar cuta wanda take da juriya idan aka kwatanta da sauran kwayoyin cuta wanda kuma za ta iya boyewa a cikin wata kusurwa na tsawon shekaru sannan kuma ya zama aiki mai matukar wahala a iya tantance yadda cutar take yin illa a cikin huhu dan adam tana yin tasiri matuka wajen raunata huhu da kuma yin tasiri ga garkuwar jiki da sanya shi rauni bayan gano wannan cuta da kuma sanadin tarin fuka farfesa koch ya gano kwayar cutar kwalara ta hanyar tafiya kasar masar da india a cikin shekara ta 1906 ya kuma kirkiri actozil kan cutar zazzabin ciwon sauro wanda ya kama da queen koch wanda an haife shi ne a ranar 11 ga watan disamba na shekara ta uku a kasar jamus ya rasu a ranar 27 ga watan mayu na shekara ta 1910 sannan kuma ya lashe kyautar nobel a shekara ta 1905 robert koch babu shakka shine masanin ilimin kwayoyin cuta mafi girma wanda ya shahara a nahiyar turai bayan lewis pesta wanda ya samar da penicillin da kuma wasu muhimman aika waɗanda ya yi na ci gaba ta fuskacin kimiyya wanda ba za a taɓa mantawa da shi a tarihi ba masu saurari ko kun san cewa shekaru 758 da suka gabata a rana irin ta yau takwas ga watan zulkada na shekara ta 688 bayan hijira Sheikh Dini Ibrahim bin Meher bin Abdulkaffar Iraki Hamdani ya rasu wanda babban malami ne kuma marubucin baitukan waƙoƙi na adabi fahruddin ya shahara matuƙa ta fuskacin rubuce-rubucensa da kuma tafiye-tafiye ya fara tafiya zuwa ƙasar indiya tun yana da shekara goma sha takwas a duniya inda ya zaɓi ya yi wa manyan shehunnai na wannan lokaci masu tasiri hidima sannan kuma ya zaɓi tafarkin sa na karatuttukan addini bayan wasu shekaru ya shiga kotun shak sadar dinal kayuni a kunya da ke ƙasar indiya inda ya rubuta littafin lama'at a ƙarshen rayuwarsa iraki ya yi tafiya zuwa ƙasar masar da sham inda ya rasu kuma aka binne shi a kusa da kabarin muhyiddin ibn al-arabi a birnin damascus fadar mulkin syria a lokacin rayuwarsa ya yi rubuce-rubuce a ɓangare daban-daban musamman ma a ɓangaren adabi wanda dukkanin rubuce-rubucensa ya yi su ne a cikin baituka na waƙa, sannan kuma an tattara wasu daga cikin littafan da ya rubuta ɗin a cikin wani diwani nasa wanda yake magana a kan adabi ba ga kuma wannan babban malami wanda ya shahara ta fuskacin nazarin ilimin sufanci tabbas ya shahara a bangaren irfani sannan kuma ya rubuce-rubuce a wannan bangare wanda da dama daga cikin malaman irfani da suka biyo daga bisani sun yi amfani da littafansa musamman waɗanda ya tasirantu da shahararren malamin nan ibn arabi da kuma bin tafarkinsa a kansu. masu saurare ko kun san cewa shekaru 1600 da suka gabata a rana irin ta yau kamar yadda tarihi ya nuna wato takwas ga watan zulkadin shekara ta da da tamanin biyar bayan hijira ali bin umar da raini babban malamin hadisi ko marubuci kuma masanin fikihu ya rasu a birnin bagdaza na iraki bayan kammala karatun sharafage ya je kasar masar sannan kuma ya yi amfani da damar da yake da ita wajen tattaro bayanai waɗanda ya samu ta fuskacin tarihi musamman ma tarihin malaman tafsiri da kuma malaman fikihu da irin rubuce-rubucen da suka yi baya ga kuma ya yi amfani da wannan damar wajen rubuta littattafai daban-daban akan dukkanin waɗannan ilmomi da ya yi bincike a kansu mafi shahara daga cikin littattafan da ya rubuta dai shine al-muftah wal ma'amil آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mu koyi harshen farisanci dai da allah a yau muna tare da ku a cikin darasi na da arba'in inda a cikin darasin na yau za a ji cewa muhammad tare da abokansa ɗalibai da suke cikin aji da kuma malaminsu da yake koyar da su a yau sun tattauna dangane da ɗaya daga cikin fitattun masana da ke iran wanda ya taka gagarin rawa a fannoni daban-daban na ilimi wannan malami kuwa ba wani bane illa hoje nasiruddin tusi wanda ya taka rawa a bangaren ilimin falsafa da kuma ilimin fikihu gami da ilimin lissafi ya kuma kasance fitaccen masanin siyasa an haife shi a garin nishabur da ke cikin kasar iran bayan kuma ya kasance ɗaya daga cikin mutane da suka koyar da manyan malamai waɗanda ake amfana da iliminsu a jami'o'i da kuma cibiyoyi na ilimi daban-daban da ke cikin iran za a ji da tattauna da kasance a tsakanin ɗalibai da muhammadu da kuma shi kansa malamin nasu to amma kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani su a cikin shirin kamar haka. فقی مثلا فقه فقها مسنا علم فقه اسلامی نه مسلمچی قرن قرنی سیزدهم نه گوم شا به عنوان امس این دانشمند مسنی ریاضیدان masanin ilimin lissafi. Ma mi shenasim. Mu mun sani. Dorost. Daidai. Shoma mi guid. Ko kuke faɗin. filisof. Masanin falsafa. Bozorg. Babba. Ostad. Malami. Madfan. kushewa kazamin garin kazamin arok ƙasar iraki ahle mutumin ahle kojo mutumin ina gofte and sun ce u bude ast shi ya kasance توس گرن توس به طور مسلم بابو تابابا خراسان لردن خراسان کارهای مهم مهمان ایکا او انجام داده است شی یا ایوتر مراقه گرن مرقه رصدخانه ورن دوبا توراری او بنا کرد شی یا گنا کتابخانه دکن کراتو او داشت شی یا او داشته است شی یا کسان شی یا چهل هزار دبو اربعین کتاب لطفی آن بوده است شی یا کسنشی حتما تبس شاگرد بله بی زیادی دیوا دانشمندان مسنا. آنها بوده اند su sun kasance. Dar Akwai shi a hannu. Ilmi. Na ilimi. Islami. Na musulunci. Falsafi. Na falsafa. Shugl. Aiki. کارهای علمی ilimi. علمی او انجام میداد shi ya kasance yana aiwatarwa. vazir Minista Hulaku Sarki Hulaku ga dai yadda tattaunawar ta gudana a cikin نصیرالدین توسی یکی از فقهای اسلامی قرن سیزدهم میلادی است اما ما او را به عنوان دانشمند و ریاضیدان میشناسیم درست میگویید او فیلسوف ریاضیدان و دانشمند بزرگی نیز بوده است استاد مدفن خاج نصیر در کازمین عراق است او اهل کجا بود؟ گفتند او اهل توس بوده است به طور مسلم او اهل خراسان است او در شهر مراغه یک رصدخانه بنا کرد و کتابخانه ای داشت که چهل هزار کتاب در آن بوده است پس حتما شاگردان زیادی هم داشته است بله دانشمندان بزرگی مثل قطب الدین شیرازی شاگرد خاج الدین بودند آیا کتابهایی از او در دست است بله کتابهای علمی اسلامی و فلسفی زیادی از خاج نصیر در دست است شغل خاج الدین چه بوده است او کارهای علمی انجام میداد و وزیر حلاکوخان نیز بوده است To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma za mu je ga tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da malaminsu da kuma wato sauran ɗalibai da suke a cikin wannan aji ga da yadda tattaunawar ta fara a tsakaninsu inda malamin nasu ya fara da cewa. خاج نصیر الدین توسی یکی از فقهای اسلامی قرن سیزدهم میلادی است. خاج نصیر الدین توسی دین دیگه چکم مالمان پیکه هم ا قرنی اکرنی نگو مشا اکو میلادی اما ما او را به عنوان دانشمند و ریاضیدان می شناسیم. اما مو منسنشی ا از ونی بپا مسنی کما مسنن ilimin lissafi درست میگویید او فیلسوف ریاضیدان و دانشمند بزرگی نیز بوده است ای abin da ka faɗa haka ne shi ya kasance malamin falsafa kuma masanin lissafi kuma استاد مدفن خاج نصیر در کازمین عراق است او اهل کجا بود؟ ملنگ کشور خواجه نصیر دین نگرن کازمه نه قصر عراقی شی مطمئن اینانی گفتن او اهل توس بوده است به طور مسلم او اهل خراسان است سنچه شی مطمئن توس نه بابو تا بابا اکنچه وا شی مطمئن خراسان نه او در شهر مراغه یک رصدخانه بنا کرد و کتابخانه ای داشت که چهل هزار کتاب در آن بوده است. شی یگینا اورن دو بتوراری دو کوما یا نینسرن سمانیا اگرن مراقه یا کوما کفا ببان داکین کراتو ونده که دل تپی کمانن دوبو بو پس حتما شاگردان زیادی هم داشته است کنن یه نده دلبه دامه. بله دانشمندان بزرگی مثل قطب الدین شیرازی شاگرد خاج الدین بودند ای من یه مسنا ایدن سو قطب الدین شیرازی سن کسنچه المجران الدین؟ آیا کتاب هایی از او در دست است؟ shin akwai wasu littafansa yanzu a hannu؟ بله کتاب علمی، اسلامی و فلسفی زیادی از خاج نصیر در دست است ای اکوی لطفانسا نا علمی نا مسلنشی da kuma علمی ilimin فلسفه da شغل خاج نصیرالدین چه بوده است؟ منن ایکن نصیر دین او کارهای علمی انجام میداد و وزیر خان نیز بوده است شی یای ایکا د داما نه علمی یا کما کسنچه منسا الوکتن سرکی سرکی خان. To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana ɗaya daga cikin ɗalibai da suke tare da Muhammad a cikin ajin da malamin ke koyar da su ya buƙaci ƙarin haske dangane da wasu daga cikin littafin da shi dini ya rubuta wanda yanzu haka ake amfani da su a manyan cibiyoyi na ilimi musamman a manyan jami'o'i da ake karatun digirin digirgir a bangarorin falsafa da kuma ilimin fikihu game da wasu daga cikin ilmomi na lissafi idan alakanmu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da shugaban wannan tattaunawa a cikin wani darasi to amma kafin wani lokacin duka dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma malama julai da ta shirin a ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbi mu a shirin na gaba. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kula da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan cutuka da matsalolin da kan shafi zuciya. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciyar mutum dangane da hakan kuma shirin a yau ya gaito muna da dakta abubakar sadiq isa ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayar sa ne kan matsayin zuciya a jikin dan adam ita zuciya wani bangare ne na jikin dan adam wanda Allah ya halice shi a kirjin ɗan adam daga ɓangaren hagu wacce idan a ido ne mutum zai gani zai ganta kamar wani dunkulen tsoka ne wanda in kuma da a ce za a yanka cikinta za a ga Allah ya kasa ta kashi hudu biyu a sama wanda ake cewa a turance atrium sai kuma ventricle kowanne wanda suke kasa su biyu akwai na hagu akwai na dama duka wa'annan atrium da ventricle ɗin. To amfaninta ita zuciya wato kamar wata matattarar jini ne da yake shigowa daga wurare daban-daban sannan kuma sai kuma ta watsa jinin nan zuwa bangaren jiki ko ina da ina shi ko wannan jini wato abu ne muhimmi wanda idan babu shi a jikin ɗan adam iskar ma da muke shaƙa ba za ta gudana ba mutum ya samu amfani a jikin shi to shi yasa wato zuciya tana da muhimmanci sosai sosai saboda ta ɓangare guda za ta karɓi jini wanda yake kamar da datti wanda ya taho daga cikin ɓangaren jikinmu daban-daban. Dattin shi ne cewa an samu shi wata nau'i na iska wadda ake kira carbon dioxide wacce ita ana samun ta ne wato daga ayyukan da dukka wato cells na jikin dan adam wato abubuwan da aka gina jikin dan adam da su. wato in suka saki wannan a iskar kaman da zaɓe to zai dawo wa zuciya da shi kamar ya zo da datti ne sai jini kuma ita zuciya sai ta karɓa sai ta tura shi zuwa huhu domin a tace shi a sa mashi oxygen wacce kamar an tace jinin nan kila sai ita huhun nan ta dawo wa zuciya da shi ita kuma zuciya sai ta karba sai kuma ta tura shi kyau bangaren jikin ɗan adam da ka sani daga kwakwalwa har abin da ya kafa wato saboda muhimmancinta ita zuciya tunda da Allah halicce dan adam daga zarar an busa mashi rai zaka ji ita zuciyar nan ta fara aiki kenan zai zama na tana kamar ana matse ta sai a sake ta a matse ta a sake ta wato wannan matsewa da sakewan shine yake sa jini ya taho a kuma sake shi ya gaba ya tafi sauran bangaren jiki har tsawon rayuwar ɗan adam ko shekara nawa zai wannan abun ba a daina shi shine ma ya na alamar da likita yake amfani da ita ya gane cewa rai ya fita daga jikin ɗan adam shine ya ga cewa zuciyar nan tana bugu ko kuma ba ta bugu bugun nan kuwa yana kasancewa ne saboda wannan matsewa da sakewa da na yi bayani wanda tsoka ta jikin zuciya suke yi to wannan shine a takaice muhimmin amfani da zuciya take da shi a jikin dan adam na ce a gaida likita bokan turai a maida ya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan buɗe yabo ba To duk an ce ita wannan zuciyar kan iya fuskantar matsaloli ciki har da cutuka wani karin bayani ne za a yi mana. Wato matsalolin da suke samun zuciya suna da dama. Akwai wato cututtukan zuciya waɗanda tun ga wajen halitta an halicci ɗan adam ne da waɗannan cututtuka wato su ne ake kira a turance congenital heart diseases wanda wasu akan halicce su da su wasu kuma ba a halittar su da su misali daga cikin wannan nau'in na cututtukan zuciya shine wanda zaka ga inda likita zai yi bincike waɗannan atria da ventricles nan da na yi bayani wato inda aka kasa zuciyar kashi hudu akwai wani bango wanda Allah ke halitta yake raba su ɗin nan kashi hudu to wani lokacin sai ka ga a tsakankanin bangare um, biyu ɗin wannan bangon nan ya zama na akwai uli ko huji a jikinsa sai jini ya rika wato haduwa jini wanda bai kamata ya haɗu da ɗan uwan shi ba sai su rika haduwa to irin wannan yana jawo wa yaran da aka halice su da wannan cuta matsala domin kuwa za su rika yawan cututtuka yau ciwo gobe ciwo zai ka ga yaro ma baya girma kamar yadda ya kamata ciwon tari kuwa akai akai har ma dai wani lokacin ya jawo tun mutum yana ɗan a rai ya yi halinsa. To ban da wannan kashi na akwai kashi daban-daban na wa'annan wanda ake halitta yara da su. Dakta wani ababe ne haka ke haddasa wa zuciyar mutum waɗannan matsaloli da ka zayyana? Wato kamar yadda na yi bayani shan taba sigari yana illa a zuciya sannan kuma wato ciye-ciyen ma dai ya kamata saboda wannan dalilin ma ya zama na ɗan adam ya rika kiyaye abin da zai domin kamar abubuwan cin da ya shafi kitse da maiko da yawa shi ma yana yin illa wato ita zuciyar a halitta Allah ya yi ta ne kitse zaune ta take a kan kitse kuma kitsen nan ya dan zage wasu bangare nata to idan mutum ya zama yana eh, cin kitse da yawa da maiko kiba ta kan yi mishi yawa yadda shi wannan kitsan ma na wajen zuciya sai ya zo ya yawa sai kuma ya zama da damuwa to kaga wannan shi ma yana jawo matsala to haka kuma duk wasu abubuwa da ka iya jawo ciwon zuciya kamar yawan amfani da siga da abin ciwon da yake da carbohydrates da yawa da kuma kitse din nan shi yakan taimaka ya jawo ciwon suga ɗin to kaga shi ma sai ya zamana ya taimaka wani lokacin a samu ciwon zuciya to waɗannan da eh, su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ya kamata za su iya kiyayewa domin kula da zuciyarsu Dakta akan bayyana cewa akwai alaƙa tsakanin hauhawar jini da kuma ciwon zuciya wani ƙarin haske ne za a yi mana. Wato hauhawar jini shi kansa wato wani ciwo ne wanda shi akasari zaka ga wanda yake da shi ma in dai ba yana duba baya sani hakan tana faruwa da shi to wasu kuma sukan samu wasu alamomi kamar ciwon kai ko rashin bacci a wani lokutan to amma idan shi ciwon hauhawar jinin nan ya dan yi tsanani wani ɗaya daga cikin illolin da yake jawa shine ciwon zuciya ɗin sai ya zama ya shafi zuciya ya hana ta ta yi aikin ta ita zuciyar yadda ya kamata so kaga alaka shine za a ce kamar shi ciwon hauhawar jini shine ummal aba'isin wasu daga cikin nau'i na ciwon zuciya ɗin wani nau'in kuma na ciwon zuciya shine kamar wanda suke da hawan jini idan wato shi jinin da ake tura shi gaba idan ya zama na akwai hawan jini to sai ya yi wa zuciyar nan wahala tura jinin nan gaba sai ka ga shi ma yana dawo wato irin hakan yakan sa zuciya ya zama da tana yin aiki da ya fi karfinta har wani lokaci ya kasance ta ma kasa yi shine sai ya zama na ake cewa kamar zuciya ta gaza yin aikin ta kenan ba wai za ta tsaya ne gaba ɗaya ba amma dai wani hakan yakan sa zuciya ta kumbura kuma in tura jinin ya zama mata da wuya ta irin wannan sai zo dan adam kaga wani lokacin numfashi yana yi mishi wuya sosai sosai wani sai ka ga yana yin numfarfashin sama-sama kuma da sauri domin kuma in ya kwanta wani lokacin to cikin dare dole ne ma ba zai iya kwantawa wato a rigingine daidai dole sai ya tashi saboda numfashin zai bi kamar zai dauke mishi to irin wannan shi ma wani ne na ciwon kamar masu ciwon suga su ma sukan samu matsalar zuciya idan ciwon ya dan gaba kaɗan to bayan wannan akwai kuma irin waɗanda suke samu a hanyar jini hanyar gudanar jini yadda kowane ɓangare na jikin ɗan adam yake buƙatar jini ita ma zuciya tana buƙata domin jinin nan ya gudana a jikin ta samu ta aiki to wani lokacin sai waɗannan magudanan jinin su toshe shine ake kira coronary heart disease ya zama akan samu matsala ita kanta zuciyar ta samu matsala ya zauna ba ta aikin ta da kyau kuma wannan ciwo yana zuwa ɗan adam da mugun zafi a kirjin shi a wajen inda zuciyar take da kuma waɗanda kiba a ta yi musu yawa sai kitse ya rika taruwa har cikin waɗannan magudanin jinin kuma ya na kitsen nan ya tari ya sa hanyar da jinin zai wuce ya zamana ya yi kankanta to irin wannan shi ne kan jawo matsala wato yawanci irin waɗannan abin da ya shafi irin su kura da abin nan sun fi yin illa idan mutum yana da matsala ta ciwon huhu ko abin da ya shafi danginsu. To amma da yake suna kusa da juna wani lokacin zaka ga mutane sukan ba sa iya bambance ciwon zuciya da na huhu ɗin kamar wato ciwon asma. shi ne yawanci zaka ji mutane suna alakanta ciwon zuciya ma da kamar su kura da danginta amma inda za a ce zafi tsananin yanayin zafi zai taimaka wato wajen ciwon zuciya sai dai idan ya sa mutum ya zamana wannan din ya sa ayyukan da jikin shi yake yi sukan karu ya zamana bugun zuciya ma ya daɗa yawa sai ya zamana mushi matsala musamman in yana da ciwon zuciya ɗin. To daga ƙarshe wace shawara ce za a baiwa masu fama da larurori na zuciya da ma sauran jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da ciwon na zuciya. ita zuciya yana da kyau mutum ya yi kula da ita kamar yadda ya kamata ɗaya daga cikin hanyoyi da za a kula da zuciya shine za a kiyaye irin abincin da za a ci domin kar ɗan adam ya yi mummunan kiba domin mummunan kiban nan tana da illoli da yawa ɗaya daga ciki shine ciwon da zuciya ka iya samu to kaga duk abin da ya shafi kitse da yawan maiko dole ne za a kiyaye domin kar kiwon nan ta faru sosai mun yi magana a akan shan taba sigari da barasa su ma dai sukan jawo illa sannan kuma a mutum zai rika kokari yana motsa jiki motsa jikin nan kala kala ne ko mutum zai yi wasanni na motsa jiki wanda sun shafi kamar wasan kwallo ko ta hannu ne ko ta kafa ko ta kwando iri daban-daban da ko kuma in mutum ya iya ruwa zai iya yin shine kamar wanka a cikin ruwa ko kuma hawa keke mutum ya rika tuka ta yana tafiya a kai ko kuma idan ma duk waɗannan ba samu ba mutum ya rika tafiya da sauri wato musamman ware lokaci kullum yana samun haka kamar sau biyar a sati har zufa ta yi mishi to duk waɗannan suna taimakawa mutum ya rage yawan kibarsa kuma yana sa zuciya tana ɗan samun lafiya sannan kuma idan mutum ya samu yawan abincin da zai rika ci in ya rage yawan kitse kitse yana haɗa da abin da ya shafi ganye to waɗannan duk suna taimakawa. To ma sauraro da kuma wani neman maka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Abubakar Isa Sadiq ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Don matasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurare barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin mai taken don matasa. Kuma da yarda Allah, wannan sabon shirin zai rika zo muku ne a cikin shirin rana da muke gabatarwa. Kamar kuma yadda taken shirin ya nuna, zai mai da hankali ne akan matasa da samari da suke wani sashe mai muhimmanci na kowace al'umma. shakka babu da akwai bambanci a tsakanin cibiyoyi na ƙasa da ƙasa watakila kuma a tsakanin al'ummu daban-daban wajen tantance shekarun da ake kira na samartaka idan muka ɗauki babban zauren majalisar ɗinkin duniya da kuma babban bankin duniya za mu ga cewa sun bayyana shekarun samartaka da cewa suna kamawa ne daga shekaru goma sha biyar zuwa ashirin da hudu ita kuwa ƙungiyar ƙasashen renon ingila ta commonwealth tana ɗaukar shekarun samartaka daga shekaru goma sha hudu zuwa ashirin da tara sai dai duk da wannan irin bambance-bambancen da ake da su wajen tantance takamaiman shekarun samartaka abu ne da babu shakku a cikinsa cewa wani zango ne na rayuwa mai muhimmanci a lokaci ɗaya ko mai hatsari a bisa rahoton majalisar ɗinkin duniya kan Samarina shekara ta dubu biyu da uku, samartaka wani zango ne a rayuwar mutum da yake tashi daga kan ƙuruciya zuwa tsayuwa da ƙafafunsa. Wannan shine dalilin da ya sa babu wata al'umma da take son ci gaba ba tare da ta wadatar da samarinta da ilimi ba, domin kuwa su ne manyan gobe. Sai da yana da kyau a fahimci cewa idan muna magana a kan samari da matasa a nan, muna nufin maza da mata ba tare da wani bambanci na jinsi ba. Daga cikin muhimman abubuwan da shirinmu zai mai da hankali a kansu bisa yarda Allah da akwai ƙoƙarin sanin matsayin da samari suke da shi a cikin al'ummu. Wannan zai kunshi nazari a kan yadda a al'adance ake kallon samari a cikin al'umma, sannan kuma da rawar da samarin suke takawa. Za kuma mu ji ta bakin malaman addinin Musulunci domin fahimtar kowane matsayi samari suke da shi a mahanga ta Musulunci. da kuma nauyin da ya rataya a wuyansu kasantuwar tattalin arziki da ci gabansa a cikin kowace al'umma wani abu ne mai matuƙar muhimmanci saboda haka za mu yi ƙoƙarin sanin kowace rawa ce samari da matasa suke takawa a wannan fage idan aka yi la'akari da cewa al'adar da kowace al'umma take ɓanta da su wasu abubuwa ne da aka gada daga kaka da kakanni to yana da matuƙar muhimmanci a fahimci kowace rawa samarin suke takawa wajen kiyaye waɗannan al'adun da kuma da za su isar da su ga na gaba abin nufi a nan shine kyawan al'adu da kowace al'umma take ɓanta da su wanda kuma take alfahari da su wani jigon da za mu taɓo a nan gaba bisa yarda allah wanda kuma yake da alaƙa da samari da matasa shine yadda ake wayar da kansu da kuma ilmantar da su saboda su iya gina kyakkyawar rayuwa da tsayuwa da kafafunsu ta hanya mafi kyawu. Sau da yawa ana yin kira ga samari da su zama masu kallon waɗanda suke gaba da su a matsayin abin koyi, sai dai a lokaci ɗaya yana da kyau da kuma muhimmanci a ƙarfafa su kansu matasan da samari domin su zama masu takarawa ta hanya mafi kyawu, saboda su zama abin koyi ga tsaransu. Da yarda Allah a nan gaba shirinmu zai taɓo wannan batu tare da kawo misalai na wasu samarin da suke abin koyi ga tsaransu a cikin fagage daban-daban na rayuwa. Bugu da ƙari za mu ware wasu daga cikin shirye-shiryenmu domin tattaunawa da samari da matasa akan matsalolin da suke fuskanta a rayuwarsu, musamman ma dai irin matsalolin da suka zama ruwan dare a tsakanin samari a cikin ɓangarori daban-daban na ƙasashenmu na afirka za kuma mu taɓo fatan da nahiyarmu ta afirka take da shi akan samari da matasa wannan shine abin da zai kai mu ga tuntuɓar jami'an gwamnati a jamhuriyar nijar da tarayyar najeriya domin jin wato tanadin da ma'aikatu musamman ma dai na samari suka yi domin bunƙasa rayuwar matasan da samari. abu ne da yake sananne cewa a cikin shekarun bayan nan an sami kafuwar ƙungiyoyin fararen hula da suka mai da hankali wajen kare manufofi da dama kama daga ƙoƙarin ganin ingancin tsarin demokuraɗiyya zuwa kare haƙƙin bil'adama da haƙƙin mata da sauran abubuwa masu muhimmanci da suka shafi rayuwar al'umma shirin namu zai ƙoƙarin fahimtar kowace irin rawa samari suke takawa a cikin waɗannan ƙungiyoyi. Har ila yau za mu yi hira da ƙwararru a fagen halayyar bil'adama domin fahimtar matsalolin da matasa da samari suke fuskanta a cikin rayuwarsu ta zamantakewa. Za kuma mu tuntuɓi malaman addini domin su fashe mana baƙi a kan yadda an ambatan wato matasa ya zo a cikin Alƙur'ani mai girma da kuma hadisan ma'aiki mai tsira da aminci da iyalan gidansa. Idan kuma muka koma fagen aiki. za mu yi magana a kan yadda wato ɗaukar matasa aiki yake iya zama mai amfani ga ci gaban wannan aikin da kuma al'umma baki ɗaya wannan shine zai kai mu ga yin magana a kan rashin aikin yi da yake zama ruwan dare a tsakanin matasa a nahiyar mu ta afirka wasu daga cikin matsalolin da wasu matasa suke fama da su sun haɗa da shan maggan ƙwayoyi. hakanan kuma za mu ji ta bakin wasu daga cikin irin waɗannan matasan da suke fadawa cikin wannan matsala domin fahimtar dalilai na zamantakewa da suke tura su shiga cikin haka da yarda Allah za mu yi ƙoƙarin sanin dalilan da suke sa wasu matasan suna fadawa cikin wannan matsala sannan kuma da tuntuɓar ƙwararru akan hanyoyin rabuwa da shan mugan ƙwayoyi. waɗannan su ne muhimman abubuwan da shirinmu zai mai da hankali a kansa ta hanyar wato matasa da kuma ƙwararru a cikin kowane fage da muka ambata bisa yardar ubangiji da fatan matasa da suke sauraronmu za su kasance a tare da mu a lokutan da za mu rika gabatar da wannan shirin kafin lokaci na gaba Ni Mustapha Adam da na shirya na kuma gabatar da wannan shiri nake muku sallama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Inni araftuka bis إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أغنيت عبدا قد شكر ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر الملك ملكك واحد ونظام ملكك مستمر الملك ملك... تربية الر... Mistararo, salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu. Barka da warhaka da kuma sake saduwa da wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali. Shiri da ni awal kunya da saba gabatarwa a cikin makonnin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH da ƙashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya ƙara mana tsimi da daurin sauraron shirin da ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin muhammadiyya muna fata har ila yau masu sauraronmu abin kauna za su jure sauraronmu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin a shirin da ya gabata mun fara hira ne da malam muntaka tahir daga birnin yamai To, Malam zai ci gaba da bayanin da ya faro kan muhimmancin ilimi a kan dukiya. Malam bismillah. Saboda misali yanzu akwai wata magana wacce za ka riƙa jin ta wani lokaci cikin mutane ko? A ce wannan tsohon mai kuɗi ne. Mana ya yi kuɗi a da, amma yanzu me babu kuɗin. Ya talauce ko kuma ya tsiyace abin da ake cewa da Hausa. amma shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin likita ne da ma'anan cewa da ya san likitanci alhali yanzu bai sani ba ka gani ko shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin kimiyya ne bai ma'ana da ya san ilimin kimiyya amma yanzu bai sani ba shin ka taɓa jin cewa an ce wannan tsohon malamin addini ne da ma'anan cewa da ya san shi masanin addini ne ya san Allah ya san alƙur'ani ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhali a yau bai sani ba baka taɓa jin haka ba saboda haka ana yin tsohon mai kuɗi amma ba a tsohon malami da wannan ma'anar da muka ambata an gani ko shi ya sama al'imam ali alaihi salam a cikin wata maganan shi wanda yana ƙarfafa wannan maganan tamu yana cewa halaka khuzanul amwal wa hum ahya' masu tara dukiyoyi masu dukiyoyi sun hallaka babu su alhali suna raye babu labarinsu kamar yadda muka faɗa wannan tsohon mai kuɗi ne misali alhali yana raye yanzu ba a ce mashi mai kuɗin shi ma baya kallon kanshi a matsayin mai kuɗi sai dai tarihi ka gani ko amma sai imamu ali yake cewa wal ulama ubaquna ma baqiyad dahar amma malamai za su wanzu har abada a ayanuhum mafquda lalle jikinsu baya nan saboda an rufe su a ƙas amma wa amsaluhum fil qulubi mawjuda wannan tasirin nasu na ilimi zai wanzu har abada cikin zukatan mutane da ƙwaƙwalan mutane da rayuwar mutane kaga anan a matakin farko idan ka ɗauki wannan ya kai ɗana ya kai abokina za ka fahimci cewa ƙara me ƙarar ilimi da dukiya magana ta biyu a yau da dama ya ku jama'a za mu ga cewa akwai mutane ba mamaki a garinku ba mamaki a ƙasarku ba mamaki a makarantarku ba mamaki a jami'anku ba mamaki a wani waje ka ga wasu mutane wanda aka gadar masu da dukiyoyi ko mana sun gaji dukiya sosai daga iyayensu amma yau me yake faruwa sai ya zama sun waye gari babu dukiya gidajen da aka bar masu sun zama mi sun zama kango shi yasa ɗaya daga cikin wasu wani, malami masani yana cewa abin da yake da muhimmanci a tarbiyya shine ka gina yaro a tunani ka ba shi kyakkyawan tunani sannan ka ba shi ilimi ka ilmantar da shi amma sai ya zama a yau mafi yawan mutane tunaninsu yaya za a yi in yi fafutuka in bar ma 'ya'yana gidaje ko kuma in bar masu miliyoyi wannan ba a ce baya da kyau ba amma abin da muke so mutane su gane cewa wannan ba shi ne tushe ba ya kamata mutane su gane kana iya ka bar masu dukiyoyin da gidajen komi ya zo ya gushe wannan mun sha gani muna gani ka gani ko an bar masu dukiyoyin amma a yanzu suna nan sun koma masu maula ko kuma mabukata an bar masu gidajen a yau babu gidajen gidajen sun zama kango ko dai bukata ta sa an saida ko wani abin da ya kama da wannan alhali ba yadda za a yi a ce yaro an gina shi a ilmance sannan an kyautata tunanin shi sai ya zama ya shiga cikin irin wannan yanayin wannan kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa tana ƙarfafa wa inda yake cewa sallallahu alaihi wa wa la faqra ba'adal ilm babu talauci bayan ilimi to madalla muna kada jan hankalin masararru da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan rediyon boh hausa na birnin tehran na ke karkashin hausa tv inda muke ci gaba da tattaunawa da malam muntaka tahir daga birnin yamai malam da ci gaba daga inda ya tsaya kan muhimmancin ilimi akan dukiya malam bismillah wannan na biyu kenan na uku abu na uku anan da muke so mu bijiro da shi ya ku jama'a ya ku mu yara da abokanmu gaba ɗaya wanda ya kamata mu fahimta mu gane a yau in muka tsaya muka lura da kyau za mu ga cewa dukiya a yau ana tafi da ita ne ta hanyar mi ta hanyar ilimi da ma'anan cewa ko dukiya gare ka a yau in kana so ka tafi da ita da kyau sannan ka ji daɗin cin ita wannan dukiyan ka more ma dukiyanka da rayuwanka to kana bukatan me kana bukatan ilimi zan yi tambaya a yau me yasa manya-manyan ƙasashe suka samu galaba akan duniya suke idaran duniya suke mulki yadda suka ga dama a duniya suke abin da suka so a ƙasashen mutane me yasa suka fi mu ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwa da sauransu me yasa a tunaninku saboda me saboda ilimin da suka mallaka ilimin kimiyya ilimin teknolojiya ilimin abin da ya shafi likitanci da sauransu abubuwa daban-daban wannan ƙasashen a yau da muke gani ba su sami iko a kan sauran ƙasashen duniya ba har suke juya su yadda suke ga dama sai ta hanyar mi sai ta hanyar ilimi duk ƙasar da ta fi wata a ɓangaren ilimi to dole wacce aka faɗin ta bukatu zuwa ga wacce? shi yasa a yau in dai ba mu tashi ba har a ƙasashenmu muka gina kanmu a ilmance to za mu wanzu har abada muna bukatuwa zuwa ga wannan ƙasashen ka gani ko to haka rayuwa take ya kai abokina matuƙar baka gina kanka a ilmance ba a tunani to za ka wanzu kana bukatuwa zuwa ga wasu alhali idan ka yi ilimi ka gina kanka a ilmance to wasu za su wanzu ko sun so ko sun ƙi suna bukatuwa zuwa gare ka matuƙar ka yi amfani da wannan ilimin da ka koya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka Mataki na gaba tambaya shin jama'a yanzu dukkan wannan kayayyakin da muke rayuwa da su muke amfani da su saboda sauƙin rayuwa da jin daɗin rayuwa misali idan ka ɗauka wannan wutan ta nefa ta lantarki da muke amfani da ita muna amfani da fankoki eh, muna amfani da kula kayan sanyaya ɗaki muna amfani da, irin sallaja wato firiji ko firigo abubuwan da muke sa kayayyakin mu su yi sanyi idan ka ɗauki misali jirage da muke tafiya da su a sauƙaƙe motoci da saluloli a yau da muke sa da zumunta da su da sau a sauƙaƙe shin ta wace hanya aka samar da dukkan wannan abubuwan don saka rayuwar ɗan adam cikin jin daɗi ta hanyar ilimi ilimi shine ya haifar wa ɗan adam wannan kayayyakin ya ku jama'a saboda haka ita dukiya a nan tana zuwa ba mamaki a mataki na biyu ka gani ko kaga a nan ma za ka fahimci cewa me ilimi ne yake iya haifar wa mutum me daɗin rayuwa to masararo ga shi dai malam ya fara bayani filla-filla idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam muntaka tahir wani malamin alibeti a birnin yamai a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awala kunya da na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu yara manyan gobe in yara ma iyaye Yara ku yarda da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. wanda ya kawo muku waƙoƙi da kide kiɗe daban-daban na Iraniya domin samun nishaɗi da ƙayatarwa. A yau ma ɗauki da sabuwar waƙar ne da za mu gabatar muku wanda ɗaya daga cikin wakar Iran ya gabatar mai suna Javad Muzaffar. Da fatan za a gyara zama domin saurari shirin da zai zo muku daga nan rediyo VOH Hausa da kashin TV Hausa Tehran. Ai saurari lafiya. سوارم در کوچه او ره سپارم قافل ز خودم که ساروان کیست سر منزل و راه کاروان چیست قافل ز خودم که ساروان کیست سر منزل و راه کاروان چیست در خوابم نقش این زمانه در دیده من بود فسانه من در سفرم چه با افسون شدم ز کار دنیا خاموشم و یک جهان صدایم گم گشته به دشت لحظه هایم یارم ما نگهی به خاک امید تو دارد این دل من دریا توی و ساحل من شهبر لحظه ها سوارم در کوچه او لحظه پارم قافل ز خودم که ساروان کیست سر منزل و راه کاروان چیست در خوابم و نقش این زمان بود فسانه من در سفرم که ناشکی با افسون شدم ز کار دنیا خاموشم و یک جهان صدایم گم گشته به دشت لحظه آیم یارم رب بنما به من نگاهی ما نگهی به خاک راهی تو دارد این دل من دریا توی و ساحل من امید تو دارد این دل من دریا توی و ساحل من تو مدلله جبار مظفر کې ناکه سوراره چې دی دې da fatan kun nishaɗantu kuma ta ƙayatar da ku ma'anan ne zan daga aya sai a wani sabon shirin za ku ji mu ɗauki sabuwar waƙar da za mu kawo muku kuma kada a shafa za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryen da muke gabatar muku a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng است از نیام خاران از نرگس مستش مست از نل سمند شکل مه نو پیدا و از قد بلند او بالای سنو برپست آخر چگونه هست از خود خبری چون نیست و از بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست آخر به چه گویم هست از خود خبری روزم شو شعور برخواست و افغان ز نظر بازان برخواست شعور بنشست گر غالی خوشبو شد برگی سوی او پیچید بر وسم کمانش گشت بر ابروی غیرت آخر چه گویم هست از خود خبری چون نیست و از بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست آخر به چه گویم هست از خود خبری heaven. از شست بازای که بازاید عمر شده حافظ هرچند که ناید باز تیری که بشد از شست آخر چه گویم هست از خود Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar mura Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.